Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yana iya yiwuwa mai sauraro ya bibi shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata inda muka yi nazari akan irin halin matsin da al'ummar Najeriya ke fama da shi wanda ya jefa wasu mata cikin tarkon rayuwa kasancewar su suke kula da al'amura a cikin gida duk da cewa shi mai gida aka dora wa alhakin kula da gidan domin lalubo hanyoyin samun taimakekeniya tsakanin al'umma da kuma tattauna wasu kalubalolin da ke janyo koma baya a wannan fanni. Shirin namu ya karbi bakoncin Hajiya Hassana Abubakar, shugabar gidauniyar Hassana's Home of Widows Foundation a birnin Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, ma'aikaciyar jiya mai ritaya kuma mai ba da gudunmawa wajen ganin mata sun tsaya da kafafunsu daga Kano. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ad da Hajiya Hassana take cewa. Tun da maganan rashin tsaron nan ta zauna a ƙasarmu Najeriya, maganan zuwa gona ta mutu ba a zuwa gona kuma. mace ce take shan wannan wa'alan tunda su anyan cin su kenan Ajiye je a yi noma su sayar da kaɗan su samu na cefane wasu kuma ma kayan miyan ma duk suna shushukawa ba lalle sai sun nemi na manja ko man gida ba su garau garau ya yi musu a sa yaji kawai a ci to wayan na duk sun shafi mata gwamnati tana ƙoƙari amma ƙoƙarin tafi bai yi ba to daga nan za mu ɗora a yau sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To hajiya sa'a wai shin akwai wani abu ne na musamman da ake bukata kafin mutum ya iya taimakawa wani? Taimako ya kama na ɗaya hmm. za ka sa wa mutum kauna da soyayya. Yanzu a ce alal misali maƙocina ne yana da hali. Mm-hmm. sai ki ganin ya fi ƙarfi na ƴaƴansa ya ke to idan ka zo ka kira ɗan nan ka ce da kai da ƴaƴana da ɗaya ne ko ka haɗa ƴaƴanka da wa'annan suna tare kamar inda mutanen da suke yi mhm. saboda haka a lokacin da muke yara ki daɗa ba a rufe ƙofa hmm. saboda haka kowa ya zai zai zo ci abinci da daddare an ba ya zo masu kwana a tsoro za su shiga su ɗauko abinci ma su baka to duk inda ka je a duniya za ka so wani mutum ya la'anta ko hmm. wani abu ya same shi saboda ya baka wajen zama ya baka abinci ya baka abin sha to amma hajiya idan muka yi la'akari da yanayin yadda rayuwar ta sauya yanzu wanda za a ce eh. makoci ya sace dan makocinsa ya nemi kuɗin fansa ko ya saci ma dan uwansa eh. ya je neman kuɗin fansa <laughs> eh. wannan ya kawo akwai rashin yadda a cikin al'umma to ta yaya za mu shawo kan wannan matsalar rashin yadda domin a taimaka wa al'umma su fita daga cikin wannan kangi. Alhamdulillah kin zamo dai na farko ko daga musulmi ne ko ba musulmi ba amana ce ce karanci. Kuma a koma zancen rashin taimakon da rashin kauna. Idan har ya zama cewar yawanci ko da abin zai samu in dai ka ja mutumin nan talaka a jikinka mhm. ko dan uwan naka a jikinka ya ga kai kana da dukiya ka ji ka taimaka musu sai ɗan ƙanƙantaccen abu ko kwancin kayan ka za ka shi. kuma ya san ka da abin da ya fi ƙarfin wannan idan makoci ne sai dai aiki ka ɗauki kwano je ka ɗauki umurwa ko yana amma kore ka abinci sai an rage don a baka kana jin yunwa ga gidan ana ta ƙanshi da sauransu ba za a baka ba to wannan abin zai sa ka ga cewar mutum ya shiga wani wanda Allah bai cece shi ba zai je ya haɗa baki da su a zo haɗa a cece ka ko idan ya ga abin ya cece ka ba zai hana ba sai ba da haɗin kai amma idan ya zama cewa yau ka jawo shi ina da kanti ina da kasuwa Na dawo gare ki Hajiya Hassana. Kin ji bayanan Hajiya Sa'a. Lallai taimako a zuciya take ba ga samun arzikin mutum take ba. Saboda bari yi maki karamin misali da kaina. Ni na rasa mai gida na kamar da na faɗa a baya ta anyan rasuwa. Kuma ba wai ina da wani jari mai ƙarfi ko kuma da da ƙarfin bane ba amma saboda tosayawa jama'a da kuma matan da suka rasa mazaje iri na tunda na shiga wannan na saka wannan takalmi na san ɗanɗanon abin shine nake kukan kura don in gan cewa na yi inkuri na taimaka ma mata da gajiyayyu kuma daga aljihuna muna wannan abin yanzu kusan shekara uku kenan na fito midiya ma na yi kuka don mu samu tallafi amma mama na ba mu samu gwamnati ba ta fara taimakon gidauniya ko ba amma kuma duk da aka nan ban fasa ba to hajiya kukan nan da ake yayi yawa kuma sai ka gani kamar ba a taimakon taimakon ne ya yi karanci ko kuma a'a mutane ne ba su da godiyar Allah mecece masala yawwa hajjiya kin gani ko da zai miki wannan abin na ɗaya akwai tsauna akwai shawara akan da halin rayuwar duniya sannan akwai ba da bashi akwai ba da kyauta mhm. akwai ba da jari mhm. akwai jan mutum kai shi wajen sana'a kin gane mhm. kuma sannan akwai wanda zaka ka yi mutum cewar ku yi um, haɗaka ta unguwa mhm. gidan wa gidan wani kuma ɗaya eh, ƙungiya ƙarama in kuka ƙungiyar nan kowa ya san da kowa saboda haka za a ga cewa a ɗan tara wani abu a gida idan ana tarawa wanda ba shi da shi sai a tallafa masa ko a bashi bashi ko kuma a bashi kyauta a ce ce sana'a waɗansu za a ba ra'a ba za su biya ba mm. amma yawanci za ki ga abin ne kaɗan. Hmm. Ni kaina na babba mata jari wanda wasu damun da shi ba. To bari mu yi ɗan ka hankalin mu kan. Har da Allah kyauta na basu amma sai na ce musu in shekara ta yi su dani da kuɗi na. Ka ɗauki riba su amfani da ita. Bari mu kalli mu kan irin ayyukan da kike aiwatarwa na taimako. Wani rukunin eh, mata ne suka fi kasancewa cikin matsatsin bukata na karkara ne ko kuma na cikin maraya kuma wasu irin bukatu waɗannan mata suke da su. Ajiya na cikin maraya, kin san matsalar? Mhm. Za ki ga ke kina da rufin asiri, kina aiki ko kina sana'a. Mhm. Amma sai ki ga wata matar, Za ta fa maraya ce, ba ta da shi, ki ce ce sana'a ta ce gaskiya ba za ta iya ba. Ko ta ɗauko ƙaryar da ba za ta iya ba, mhm. ta yi ta. Shi kuma mijin na ƙauyuka ki ga sa da wani cikin kayan abinci. To amma waɗansu abin nan sai ya zama cewar mazan ba za su ɗauko abincin da ya cancanta so su ba iyalinsu ba sai su maka dabara kawai su haka haka su fice zai su ƙunshi a ci sannan kuma sai zama yanzu alal misali hajji akwai wata mata da barin baki misalin waɗansu mutane kala uku mhm. kwanan nan mun ba wata mata wallahi yin ga tafiyar da muka yi ka musa muka gidan haya muka ji labarin da ba mu labari da muka zo muka samu matan nan muka je muka same ta muka sa a kawo ta gidan haya yawo unguwa unguwa muka ringa ana neman gidan haya ta samu gidan haya inda take a zaune gidan haya ne amma ba masai a leda suke kai suna yarwa muka zo muka same ta muka kirawo wata muka je aka samu mata gida to tana da yara samari sai aka ba wanda zai zara su ba mu yaya gidansa muka dinga neman unguwa wasan daga cikin muka samu wani ya daure zai ba mu yayan gida mhm. da ɗakinta da ɗakin ya ta da sana'a muka ba ta jari muka ba ta kuɗin haya muka kuma biya kuɗin haya muka komai aka ba takarda na muke miki baiwa Allah da ba kawai sai zama kin sani tai ta je ta haɗa baki da gidan haya ta karɓe kuɗin ta ta ɗauki da mu ta tafiya ta a yanzu haka mutum nake miki riga ta to wannan tambayar ta ki ce hajiya na dawo gare ki hajiya hasana. in mutum zai yi taimako ya yi saboda Allah dan dai duniyan ta zamanto a karkace take yanzu kuma sannan Allah ya sa yanzu akwai ilimin na'uran kwakwalwa mhm. wanda in kai wani abun dole ka ɗauka ka nuna don a san cewa ba kana riƙewa ba ne ko kuma ba ma an baka kaci ba ne wannan ma kayi ne daga aljihunka hmm. Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ganar da manyanmu na ƙasan nan kuma su yi abin kwarai saboda abin ta cin a wannan ƙasar mu tamu na Najeriya nan za ki gan cewa kamar yadda na faɗa mai ƙarfi yake ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi talakan yana da bukata in ya je gidan mai kuɗi ma neman tallafi sai a ɗauko dubu goma wanda in ya yi zuciyan gaske ne yake ba da hamsin ko ɗari amma in mai kuɗi ne wani laluran shi ya tashi ko zai aurar da yansa ko ɗansa zai yi aure za ki gan wannan da ya ba da tallafin dubu goma ko hamsin ko ɗarin nan zai yi unkur ya fitar da miliyan biyar ko goma ya ce gudunmawansa kenan kin ga wannan abin ya zama cuta babba a ƙasarmu Najeriya. Na'am. Ƙwarya ta bi ƙwarya ji ba aushi wanda yake ci yake daɗa kawo mana masifu da dama a wannan ƙasan. Hmm. Saboda ga talaka ga makocinka nan bai ci abinci ba ya kwanta da yunwa kai kuma ka kai gudunmawan miliyan biyar miliyan goma gaba. masu gidauniya suna ihun ku fito ku kawo mu haɗa kai don mu taimaka mu gajiyayyu amma kwata-kwata ba su da zuciyarsu ce sun fito sun taimaka Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon Da fatan za a kasance da shirin a makon gobe inda za mu fara waiwaye akan maudu'an da wannan zaure ya tattauna a kai cikin wannan shekara da 2023 wanda ke ban kwana. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala kulawa da Hajiya Hassana Abubakar sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu lafiya.